malam na ga wasu mutane suna siyan nonon raƙumi da fitsarinsa suna sha sai na yi musu inkari a kan shan fitsarin cewa najasa ne amma ba su yarda ba wai komai na raƙumi magani ne to malam ya halaccin shan fitsarin a mahanga ta addini lalle hadisi ya tabbata cewa ana shan nonon raƙumi tare da a gauraya shi da fitsarinsa kuma yana magani so fitsarin raƙumi ba najasa ba ne don shi baya cin najasa kwata-kwata baya cin nama shi dabino yake ci da kaya da ciyawa waɗannan kuma kai ma kana ci duk abincinka yake ci so da haka shi fitsarinsa ba haka akuya fitsarinta ba ba najasa ba ne in dai ba an ga tana cin najasa ba in dai wannan harawa take ci da dusa to in ta yi fitsari ba najasa haka kaza in dai ba mai shiga kwata ba an keɓance ta ana bata ta dusa da harawa da sauran da abubuwan da take ci waɗanda ya suke halar to in ta yi kashi ba na jasa ba ne amma an sake ta ta shiga kwata tana cin na jasa. an ta ga kashi ta cinye majina duk ta cinye to wannan kaga ita ce ake kira jallala ka duk waɗannan dabbobin wato abin nan ba ba jasa ba ne akwai wasu mutane da suka zo suka musulunta sai yanayin madina ki karɓa su sai suka dinga yin wasu irin kuraje sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a fita da su bayan gari a je a kamfin ɗinsu a wani guri aka fita da raƙuma da makiyaya su dinga ba su nonon suna ba su kuma fitsarin suna sha sai Allah ya sa suka warke sarai da suka warke da yake ɗan adam mugu sai suka kashe waɗannan sahabban suka tsitsira musu kibiya a ido suka kore raƙuman suka gudu sai aka zo aka ga annabi cewa mutanen nan sun warke sun kashe sahabban kuma kisa na rashin imani sai da suka ne musu ido suka caccake musu haƙora sai annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai kakku dawo sai kun samu su mahaya ku suka hau akai tayi akai tayi kafin dare sai ga su an sawo su a gaba an kamo su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku je ku ga yadda suka ba sahabban ku yi musu irin yadda suka yi musu wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha su ma aka je aka yi musu haka aka kashe su to kaga a cikin wannan kisa ya nuna an yi amfani da fitsarin da kuma nonan da madarar a lokacin annabi da kuma da kuma amincewarsa saboda haka kaga wannan ya zama ba laifi bane kuma har yanzu in ka je gurin masu kiwon zaka ga su har yanzu suna da wannan abin za su tatso maka nonon in kana bukatar fitsarin a ɗaga jelarta a cika ma shi da ƙoƙo a baka a ce ka ne. saboda abubuwan da ta ci a cikin ta din nan na saharawa da su ciyayi da kai ma kakan jika ka sha'i kakan jika kai jiko na abubuwa a cikin ka yanzu kamar abin da mai sunansa ƙudan zuma ai shi ma duk 'ya'yan itace ne yake ci kala kala kala kala kala kala ko ya zo kuma ya amai ya kashi kuma ya zama abinci wannan ya ce akwai wani mutum a masallacin nan yana damu mu bayan sallah asubahi in mutane suna zikiri yana surutu kuma yana daga murya don allah malam a ja hankalinsa ya daina tunda yana ɗan yana kallon ka malam don allah ina so na eh, to wannan eh, ɗan hizba wannan ya ce malam amin haihuwa ya mace matata tana so